Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 kai tsaye jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a yamai a gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol FM da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da kuke bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci. Tattaunawa aka yi da su waɗanda suke rike da su kuma Allah ya sa har aka kawo kansu suka saki wa'annan profesa profesa guda uku na jami'ar Maiduguri wa'annan mata kuma ka san kakakin fadar shugaban Najeriya Garba Shehu kan sakin malaman jami'ar Maiduguri su uku da wasu mata da Boko Haram ke garkuwa da su. Jummai Ali tana tafe da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya daga bisani ku saurari shirin jawaban dattijai daga arewacin Najeriya na Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce ƙasar Isra'ila na da damar kare kanta daga takala. wannan kalamun ya biyo bayan harin da isra'ila ta kai kan muradun siriya da iran da ke cikin ƙasar siriya a yau dinnan asabar isra'ila abokiyar tafiyar mu ce ta fuskar tsaro a yankin kuma muna goyon bayan ta kare kanta daga barazana ga ƙasarta da jama'arta a cewar mai magana da yawon hedkwatar tsaron amurka ta pentagon adrian pankin galloway wanda ya kara da cewa babu hannun amurka a wannan harin yau asabar isra'ila ta mai da martani bayan kakkaɓo jirgin saman yakinta da aka yi yayin da yake dawowa daga wani harin da ya kai kan wasu muradun iran da siriya da ke cikin ƙasar ta siriya tun da farko kafar labaran gwamnatin siriya ta ce ƙasar ta mayar da martani game da abin da ta kira sabuwar takala ta isra'ila bayan da ƙasar ta isra'ila ta kai mata hari Mika hannun zumunci da ƙasar Koriya ta kudu ta yi a gasar Olympic ya haifar da wani ci gaba a diflomasiyyanci a yau dinnan Asabar. Ta yadda har sai da aka gayyaci shugaban Koriya ta kudu Moon in ya gana da shugaban Koriya ta Arewa a Pyongyang. A cewar Kim, shugaba Moon ya bayyana aniyarsa ta ganin wannan ganawar ta yiwu ta wajen samar da yanayin da eh, hakan zai faru nan ba da daɗewa ba wannan gayyatar ta buɗe ƙofar ganawa a karan farko cikin shekaru goma tsakanin shugabannin koriya ta arewa da koriya ta kudu shugaban amurka donald trump ya hana fitar da martanin jam'iyyar damakar ga takardar hukumar zargin hukumar bincike ta fbi da jam'iyyar republican ta rubuta mai cewa hukumar ta FBI ta yi amfani da ikonta ba bisa ka'ida ba a yayin binciken zargin cewa ƙasar Rasha ta yi katsa London a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016. A wata wasiƙa ta jiya Juma'a lauyan fadar shugaban Amurka ta White House Don McGahn ya ce Trump ya yanke shawarar cewa ba zai bayar da umarnin a bayyana takardar ta Democrat ba saboda takardar na kunshe da wasu bayanan da aka ayyana a matsayin na sirri kuma da wasu kuma batutuwa masu sarƙaƙiya hukumar bincike ta fbi dai bata ce komai ba kan takardar ta democrat majalisar da tawan amurka na shirin fara wata shu'umar muhawara kan baƙin haure daga ranar litini muhawarar za ta kasance wata iriya saboda za a fara ta ne ba tare da ainihin takardar kuduri ba shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa mitch mcconnell ya ce za a buɗe muhawarar ce da wata takardar kudurin doka wadda babu batun bakin haure cikinta daga baya ne sai 'yan majalisar su buƙaci a yi gyara wa takardar a cewar mitch mcconnell gyara za ta tabbatar da cewa an yi adalci a 'yan muhawarar Mirit Jongen ta ƙasar Norway ta kafa tarihi a yau dinnan Asabar a wurin gasar Olympic na lokacin sanyin winta wanda ake yi a ƙasar Koriya ta kudu. Ta kasance mace ta farko da ta sami lambobin yabo a tsawon tarihin wannan gasar da ba a taɓa gani ba. Bayan da ta sake cin lambar azurfa, wannan ce lambar yabo ta goma sha ɗaya da ta ci. lambobin da ta ci sun hada da zinari shida da azurfa hudu da kuma tagulla guda Cholet kala ta ƙasar Sweden ce ta fara cin lambar zinarin wannan shekarar a gasar tsere. Krista pamoskowski ta ƙasar Finland kuma ta ci tagulla. JC Dingin ta Amurka ce ta zo ta biyar a tseren, wanda babu wata ba Amurka ta taɓa yin haka a tarihi. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka ibrahim ka garba ya gabatar To madalla ɗazu-ɗazun nan ne fadar shugaban Najeriya ta fidda sanarwar cewa ƙungiyar Boko Haram ta saki malaman jami'ar Maiduguri su uku da 'yan bindigar suka kama su a bara suka yi garkuwa da su. Ga Hassan Maina kaina da ci gaban wannan rahoto. Kakakin fadar gwamnatin Najeriya, Malam Garba Shehu ya mun ƙarin bayani. Ƙarin bayani zai tabbas cewa tattaunawa aka yi da su waɗanda suke rike da su kuma Allah ya sa har aka shawo kansu suka rabu suka saki wayannan profesa profesa guda uku na jami'ar Maiduguri nan mata kuma ka san goma sha shida ne lokacin da suka shiga hannun nan yan ta'adda kuma shida daga ciki da tun lokacin an kashe su saura goma ne da ransu to nan goma masu ran su ne aka sake su yanzu haka da muke magana suna kan hanyar zuwa Abuja muna fata cikin dare na Asabar din nan za su iso Abuja don likitoci su fara duba su. Yawa to karin bayani da muke nema nan shine a sojojin Najeriya sun yi gumurzu ne da waɗannan mayaka na Boko Haram? A tattaunawa ne aka aka karɓo su. Idan ka ce tattaunawa ne 'yan Najeriya za su su ji a su san cewar ko an biya diya? A ni ba min wannan bayanin. Babin da aka biya? A ni dai ban ban tambaya ba kuma ni ba gaya mun komai dangane da shafi wannan ba. Koda na tuntuɓi kakakin jami'ar Maiduguri Farfesa Danjuma Gambo ya shaida min cewar su a hukumance har yanzu ba su da labarin an suka waɗannan malamai na jami'ar tasu. Hassan Mai kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata To a gaida Hassan Maina ne. ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kusan karfe 4 saura minti 22 wato goma saura 22 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi tara kuma saura 22 a Ghana. A zama ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Ɗan tsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shiri. Rikici tsakanin manoma da makiyaya ya ci ya cinyewa. Ana ta cacar baki kuma akan keɓe wurin kiwo wa makiyaya da waɗansu jihohi ba sa goyon baya. Jaridar Leadership ta yanar gizo ta buga labarin cewa gwamnan jihar Kano, Dr. Abdullahi Ganduje ya nuna takaicinsa akan kashe-kashen da ake yi. har ma ya gayyaci makiyaya a duk inda suke idan suna so su koma kanan dabu domin akwai isasshen wurin kiwo. Dama kuwa gwamnan jihar Bayelsa Sirikiya Dixon shi kam ya yi rawar gani domin tuni ya keɓe wa makiyaya wurin kiwo a jiharsa inda yake cewa ya ɗauki wannan matakin ne domin. Leaders should respond not by raising fear and alarm and creating hatred and promoting animosity in our land. No, that's not the right approach. The right approach is to solve the problem, go to the root cause of the problem, and deal with it there. That's what I've done. So in Bayelsa, I said. Gwamna Dixon ya ce a duk lokacin da aka samu matsala ya kamata shugabanni su ɗauki mataki ko kuma matakan da ya kamata ba su haddasa tsoro ko kuma ƙiyayya tsakanin al'umma ba, ba abin da shugaba ya kamata ya yi ba. hanyar da ta fi dacewa shine a ɗauki dukkan matakan da suka kamata a magance matsalar ya ce abin da ya yi a jihar bayelsa shine gano tushe ko kuma sassalar matsalar domin magance ta ya ce ba zai bari a samu barkewar rikici tsakanin manoma da makiyaya a jihar bayelsa ba a saboda haka a yunkurin hana barkewar tazoma tsakanin makiyaya da manoma gwamnan jihar bayelsa wato gwamnatin jihar bayelsa ta ba da gudunmuwar hekta biyu na filin kiwo wa makiyaya filin ya kunshi dukkan abubuwan more rayuwa hadda abatuwa ya ce a zahiri ma binciken da ya gudanar ya nuna cewa wasu makiyayan shanun ba nasu ba ne wasu masu hannu da shunu ne suka ba su domin su yi musu kiwo matakin da gwamnan jihar bayelsa sirikiya dixon ya ɗauka kenan. To su kuma makiyaya ko kuma Fulani da manoma menene ra'ayinsu ne akan batun keɓewa makiyaya wurin kiwo? Hakan zai sa a sami zaman lafiya a tsakaninsu? A sunana Alhaji Adam Yaro Kutuskun kuma manomi ne. Abin da ya kamata shine makiyayi akwai hanyoyinsu da suke bi kuma akwai tun akwai gengu akwai reserve na gwamnati daman da aka bari wanda dabbobi suke kiwo idan an cire burtaloli an bar wa'annan reserve din to da kamar yadda da aka saba da makiyayi da manoma za a zanna lafiya inda makiyayi yake kiwo an nome shi kuma ba shi da zabi shi ma kuma mutumin kasan ne babu inda zai je akwai mutane da suke da karfi sun bi duk hanyoyin da fulani suke bi sun riga sun nome saboda haka babu fulatani in zai bi kai da kake da ka da yake kan ka'ida da doka an toshe kuma hanyar da yake bi to in ya tashi wasu gwanan gwananka dole sai ya yi maka ta'adi dole a zo a cire burtaloli wanda masu ƙarfi suka tebe makiyaya kowane kowane ne da yake a kasar na a hanyar nan akwai hanyar da suke bi na zuwa kiwon su da kuma inda suke zuwa kiwo kuma duka an biya nomi makiyayi idan ka kewaye mar guri ɗaya ka saya nan zai kiwo kwana nawa ne suka haɗu gaba ɗaya abincin zai kare kiwo ba zai iya zanna guri ɗaya ba sai magana ce an killace wannan ba zai kawo zaman lafiya ba a dai cire musu hanyoyinsu da aka suka saba bi kamar yadda suka saba amma muddin a ce an killace mai noma da mai kiwo ba za zanna lafiya sunana honorable khalil muhammad bello national president kullum allah katin riyaras association of nigeria wato shugaban kungiyar da ake kira kullum allah na tarayyar najeriya kungiya ce da aka kirkiro musamman domin samar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma kuma mun a gaskiya wannan mataki da gwamnatin tarayya ta kawo na cewa za a kirkiro wuraren kiso a jihohi mun karbi wannan mataki yadda ya kamata duk da yake da yana neman ya zama gargajiya amma abin da muke so tukunna kafin a yi tabi ainihin waɗanda muke da su gabatar graded reserve a fara mayar mana su tukun dukkan wani mutum da ya mamaye gurin kiwo ya mai da shi gona ko ya toshe burtali ya mai da wannan burtalin gona ko gwamnati ta kafa kwamiti mai ƙarfi na a matakin ƙasa wanda zai kunshi jami'an tsaro na ss da 'yan sanda a bi da makiyayan wakilansu a fitar da sarakuna a fitar da wannan wurare asalin su yadda yake da tukunna. domin duk abin da za a yanzu in ka ware gurin kiwo ma idan babu gurkeri to shanun ba sun tsaye ba ne balle su buka buka su rinka zuwa suna kiwo suna tashi suna koma inda za su zauna to babban buƙatar mu shine da hudumai na da tukunna a tabbatar an sake raya su kowaye ya shige fita irin yadda jiga sai ta samu zaman lafiya haka daina faɗa a wuraren kirkatan nan katsina ta samu zaman lafiya suka haɗo da wuraren kiwo kamar diga akwai inda ya shekara arba'in an miyar gona an sake ne da shi gurin kiwo haka muke so a yi a duk tarayyar najeriya to in allah ya yarda za a samu zaman lafiya. ni sunana nathan vande ne ni dan tibi ne ina noma sosai yanzu na yi noma ya kai shekara ashirin yanzu nan na noma gaskiya dai yadda dai ina shawo magana na ce wai ba yadda za a yi a yi idan an yi an ce wai yadda dai federal government ya zo ya yi magana ya ce wai za a nema wurin wanda za a kebe a ba ma manoma su yi noma a wurin a kasashen waje ma haka ne ana yi idan an yi wannan da aka ce wai katu koloni nan yadda hudu bai ya magana ya ce wai za a yi katu koloni nan manoma masu yin kiwon shanu nan za su kebe wani su zo su zo na dai gaskiya dai za a iya samu zaman lafiya domin dai su ma za su samu ruwan da za su iya su zauna. Sunan na Umar ya Muhammad Jibbe. Yi Eh wannan abu abu ne wanda ya kamata a yi ina goyon bayan shi dari bisa dari. Saboda shi ne zai kara kawo mana zaman lafiya a ƙasa. Eh alfanunsa yana da yawa tun da ga idan an ce dabbobi da ake ciwo kasan ba tsaya a kan fulani kawai ba ko tattalin arzikin ƙasa ma ana samun shi ta wannan hanya kaga ci gaba ne wanda yake na gaba ɗaya wanda yake ba fulani da wanda ma ba fulani ba baki ɗaya sunana alhassan sha'ibu wanda aka fi sani na da minista a kan ra'ayin ni manomi ne sannan kuma wannan shawara da aka kawo gaskiya ni na amince da ita sannan wannan abu ya yi kyau saboda wannan shine zai kawo rashin fitina tsakanin manoma da makiyaya saboda haka wannan abu ne mai kyau saboda haka yanzu makiyayi kaga ba zai shigo gonar ka ba kawai ba gaira ba dalili ko kado shanihi su zo su ci maka amfani saboda haka ga kuma ga gurin su can gurin ainihin gurin da gwamnati ta ware musu sai in har dai manomi yana gama noma in ya gama noma akwai makiyayin wanda suke ko shi ma ba maki yana dan basu shanu ko wani makamancin haka ko kuma akwai mu'amala tsakanin su da su zai iya kiran shi ya ce to wane gona ta na gama saboda haka ka kaɗo shanunka a cinye kara sauransu dai da su abubuwan da shinkafa eh. saboda haka wannan abu yayi kyau gaskiya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin makiyaya da manoma a kan ƙoƙarin da ake yi na warewa makiyaya wurin kiwo. A madadin wakilin sashen Hausa Hassan Mai na kai kaina da ya samo mana waɗannan ra'ayi na makiyaya da manoma, Jummai Ali ke cewa a huta lafiya. To a gaida malamai masu yi magana ke cewa da na gaba akan san zurfin ruwa ga shirin jawabai daga dattijan arewacin Najeriya Ibrahim Almasi Garba gare ka. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya mayar da shugaban hukumar inshorar lafiya Usman Yusuf bakin aiki bayan ministan lafiya Azik Adewale ya dakatar da shi tun Yunin bara. Jami'un adawa 31 ta bakin sakataren UPN Abubakar Sokoto sun mara baya ga muradin gwamnatin Buhari na kawo zaman lafiya fiye da batun 'yan siyasa na takarar 2019. Yana shugabanci yana taimaka ma 'yan kasa to ka taimaka mishi ya jidda wannan nauyin in kuma ka ga ya kure ka zo ka faɗa mishi cewa ya kure ga wurin da ya kamata a gyara. Ministan jirage Yadi Sirika ya ce shugaba Buhari zai takarar 2019. Idan aka samu akasi ba shi ne ba ya zo ya karɓi mulkin Najeriya ya ci gaba da shi a goma 2019 to za a samu matsala. Musa Jigidado ya kai karar jam'iyyar APC kotu da bukatar soke zaben shugaban matasa na jam'iyyar a Gombe da ya ce shi kansa ya tsaya takara amma ba a sanya sunansa a takardar zaɓe ba. Ka cika fom an ce ka kawo ejen ka kawo ejen amma a ballot paper ko babu sunanka. Yayin da majalisar dattawa ta umarci kwamitin 'yan sanda ya samo bangaren gwamna Otona rikicin Benue kafin amincewa da rahoto gwamna Lalon na Filato ya yi garan bawula gwamnatinsa. Nasiru Adamu Elika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin da Alhaji Usman Bilyamin Usman da kuma mai martaba sarkin Tangale Malam Abdu Buba wanda zai kammala jawabansa yau. Ga mai martaba sarkin das. Alhamdulillah akwai abubuwa da dama da suka janyo wannan hali da aka samu kanmu a ciki yanzu. Ah, musamman ah, an san cewa population namu na karuwa ne amma kuma ba a ɗaukan matakai yadda za a taimaka wajen yadda za a ɗauki nauyin wannan karuwan ah, al'umma da muke samu a cikin ƙasa musamman yadda ake eh, magana yaya talauci da sauransu talauci ya mana katutu a ƙasan matasa babu abin yi sannan waɗanda suka gama karatu babu abin yi kamfanoni da damar suke daukan ma'aikata su rage wannan gari banza ba sa aiki yanzu musamman saboda cewa da aka yi babu wuta na nepa da zai powering wa'annan industries to duka irin wannan shine sai ya na marasa aikin yi sun yawa to duk lokacin da wani abu ya taso mummuna ka nemi mutum zaka biya shi kuɗi kalila to sai ka ga ya je ya aikata wannan al'amari to abu na gaba kuma na biyu sa kuma shine har yanzu su hukuma na tsaro da ake amfani da su a cikin ƙasa najeriya yawansu bai kai ma yadda za su taimaka wajen kare wannan al'umma da muke da su a ƙasar najeriya population namu ya yi outnumber Uh, namba na security personnel da muke da shi yadda za su yi takin kiya na wannan population ne to wannan yana daga cikin abin da yake yake addaban mu kwarai da gaske muna dai ba da shawari tsakani da allah ba ita gwamnati da a tsaya a duba musamman yanayi da hali da ƙasa ake ciki da irin wahala da mutane suke ciki a dubi hanyoyi yadda za a zawo mutane su samu sauƙi na rayuwa insha allahu mutane suka samu abin yi to duk yawanci abubuwan da ake gani ke faruwa musamman na rashin tsaro insha allahu zai sauƙi saboda mutane sun zama engaged to wannan muna ta ba da shawari masu gwamnatoci da kuma musamman su wayanda suke da mukamai na gwamnati domin a ga yadda za a shawo kan wannan al'amari a yadda ake almundahana da sama da faɗi da kayayyakin al'umma babban su dai shine duk mutumin da aka samu da irin wannan laifi ko kuma da wannan al'amari zamana duk mutumin da aka same shi da wani kuskure ko hannu a irin wannan abu ya kamata ya zamana a ci an ɗauki mataki yadda zai zanto na baya su gani kuma shi kuma bai ci gaba da irin wannan al'amari ba shi ko mai martaba sarkin tangali cewa ya yi dangane da batun makiyaya da manoma dole ne a zauna tare idan ko in za a zauna tare manoma suna nasu makiyaya suna nasu yanzu ma manoma sun dawo suna kiwo makiyaya ma suna noma saboda haka dole ne wajibi mu zauna tare a idan wani ya ɓata ma wani abu to a zauna akwai daga mai anguwa akwai dakaci akwai hakimi har ga sarki yanka mm. a daidaita al'amuransu dole ne a zauna tare amma idan aka ce ɗin wane ya ɓata ma wani rai sai a fara fada to ai gera babu dole ne a samu a gera a zauna tare idan mun gane yawancin makiyayan da sun dawo sun zo sun hada fitina bayan kasa ba ne bayan kasa ba ne yan kasa ba za su yarda haita wannan abu ba saboda haka ina kira a bambance tsakanin wayannan kuma gwamnati ta shigo ta magance wayannan da bayan kasan ba idan ba ta yi haka ba to da a rikici da a yi ta yin rikici dole ne a bambance kuma gwamnati ta yi aiki bai kamata ana ta kisa ana gani ba aikin gwamnati ne a gaskiya abinda da muke faɗi muna so ne a zauna lafiya ko da wayan da za su zo su zauna din ko ba kasan ba in za su zauna lafiya alhamdulillah shi kenan game da matasa a kula da batun makaranta a tabbata matasa sun yi makaranta in su ko sun yi makaranta nan a tabbata sun sami abin yi domin idan an bar su haka kaga za su yi su shiga suna shaye-shaye kwaya ne igiya ne wiwi ne da sauransu amma an sa masu wani abin yi bude su makarantu na sana'a na hannu wanda sun gama sun sami abin yi to zai rage waye na abubuwa sosai idan an ce za a bar su haka shi yasa ake samun cewa matasa sun kama wasu mutane su ce sai an ba su kuɗi sai an yi menene a ah, abin da ya shafi tattalin arzikin kasar nan musamman ba za ta yiwu ba idan mutane suna taba abin da ya zama na gwamnati dole ne ta tsare abubuwan da ya shafi hakkin gwamnati na kudadenta shigan kudinta fitan kudinta wannan hakkin gwamnati ne ta tsaya kuma mutane dole ne su tsaya su ga cewa sun taimaka ma gwamnati don ita gwamnati ta kadai ba yadda za ta iya ta yi jama'a sai sun taimaka mata ta wajen haddana abubuwan gwamnati idan ba haka ba mun nan an ba za ta sami cin gaba ba idan wasu suna duba cewa su za su iya su ita daukan kudin gwamnati su amfanin kansu da shi ba na gwamnatin ba a taimaka ma gwamnati gwamnatin ya gama abin da yake yi in ya gama a ga menene ya kamata gwamnati ta samu kowane shekara don ta san irin yadda za ta sarrafa abin da zai zama da amfani ga jama'ar kasa idan ba mu yi haka ba mun ba mu taimaki gwamnati ba to ba zai yiwu ba mu zauna muna zargin gwamnati kudin a yadda zai yiwu saboda haka ina kira da babban murya mutane su haɗa kai da gwamnati domin kasanmu ta sami kuɗin da data sarrafa kanta mu guje ma wayanda za su tafi da kuɗin gwamnati a hanyar da ba daidai ba mu guje musu kar mu yadda mu ba da haɗin kai da su. To jama'a nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. ta gaida malamai ana tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc karfe hudu saura minti wato hudu da yan kai ga shirinmu na gaba wasanni a takaice shugaban najeriya muhammadu buhari ya aike da sakon fatan alkhairi ga 'yan wasan kasar da ke fafatawa a gasar wasannin motsa jiki na kankara a shekara ta 2018 a kasar koriya ta kudu a wata sanarwar sakon mai dauke da sa hannun hadimin shugaban kasan a sha'anin watsa labarai garba shehu shugaba buhari ya yaba wa kokari da dagewar 'yan wasan na najeriya wanda ya kai ga daga tutar ta najeriya a irin wannan gasa karo na farko a tarihi wannan ne karon farko da najeriya da ta sami wakilci a gasar wacce kuma a karon farko adadin kasashen nahiyar afirka a gasar ya kai har guda takwas tare da jumlar adadin 'yan wasa goma sha uku bayan najeriya da eritrea da ke shiga gasar karon farko sauran kasashen nahiyar ta afirka a gasar su ne afirka ta kudu da ghana da morocco da madagascar da togo da kenya ana ta'allaka karancin 'yan wasan kasashen afirka a gasar ne saboda yanayin zafi da nahiyar take tattare da shi tare kuma da rashin dusar kankara a fagen kwallon kafa kuma hukumar kwallon duniya wato fifa ta haramta riƙe sandunan da jama'a ke ɗaukan kansu hoto da wayar salula a lokacin wasannin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya a wannan shekara da za a gudanar a ƙasar rasha hukumar ta fifa ta ce ta ɗauki matakin ne bisa ƙudurin da take da shi na magance shiga da duk wani nau'i na makami a cikin jama'a a filayen wasa duk da yake sandar na da matukar amfani ga 'yan yawon bude ido da masoya 'yan kwallon ƙafa wajen ɗaukar kansu hoto to amma hukumar na ganin ana iya amfani da su a matsayin makamai a ingila kwallo ɗaya da harry kane ya jefa ce ta bambance tsakanin tottenham da arsenal a wani karon battar karfe na wasan gasar premier a yau Tottenham da ke karɓar bakuncin gasar ta sami jefa kwallon ne wanda ya bata nasara a minti na 49 na wasan to sai dai ta yi aiki tukuru iya tsawon lokacin wasan domin kare galabar tata sakamakon yunkuri da arsenal ɗin ta yi ta yi na ganin cewa ta farke cin yanzu haka dai tottenham ɗin ce ta uku a teburin gasar ta premier da maki 52 yayin da arsenal ko take ta shida da maki 45 murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria masu haro baki dai kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin a daidai wannan lokacin sai a mana aikin gafara ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba kama na madadin ibrahim ka almasi garba da ya karanta labaran duniya sai kuma solomon abu da ya kula da aikin gabatar da shirye mu da ma john ellison da ya rika masa injiniya a nan nisa hawa imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai can da asibahi da ikon allah za ku ji sabbin shirye-shirye ciki har da zaɓe ko naɗi na ladan ibrahim ya kamin nan a zama lafiya.